ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Damuwata kashi na goma sha biyar. Mama na haƙura da shi tun kafin zuwan wannan lokacin, kuma insha Allahu zan cire shi a babu rayuwata. Sai ina roƙonki da ki janye kalmar tsana ga Aliyu. saboda bai yi komai ba ko ba komai ya so na ki da zuciya ɗaya ya karya bakin tarihin nan tana da bakin jini ta rasa mai furta mata kalmar su to uwata na janye har ma da mahaifiyar tasa na yi haƙuri irin wanda Allah da manzansa suke son mummunai na gari su yi wato hakuri mai kyau sun kuya da kaina ne ganin tana kallo na cikin murmushi ga hawaye cikin kwarmin idanunta suna dab da zubowa ban ɗago ba na miƙa hannuna na share mata hawayen ta riƙe hannuna gam na ɗago da sauri na motsa kai matsowa jikinta ne ita kuma ta saki hannuna na samu damar shigewa na lafi ita kuma ta soma ga bayana kamar mai rarrashin yar yayi mama tun jiya na soma cire aliyu a raina sabida nan na sanar da ita duk abin da ya faru zuwan matar kawa habibu duba da zantukan da muka yi da hajiya inna alhamdulillah allah ya zaɓa miki mafi alkhairi amin mama na amsa a hankali cike da kunya ta shafi sumar kaina tana faɗin to taho mu je ki taya na aiki domin zama wuri ɗaya yana janyo tunani marasa tushe da fatan ban takura ki ba uwata mama ke ko na ambata a shagwabe ta ja hanci na tana murmushi cikin sigar wasa Allah ya ci gaba da sanya albarka a rayuwarki Khadijatu amin mamana haka muka fito mama ta yi ta min hirar da za ta sa ni manta da duk wata damuwata uwata yau litinin in sha Allahu jibi laraba za mu tafi kwara dubo jikin babana Allah ya kai mu mama amin gobe za mu je mu musu tsaraba da fatan za ki iya shiga kasuwa zan iya mama madalla an jima habibu zai zo mu je shaguna na dan ina so in sai da su ne in haɗe su ya zama babba guda ɗaya kamar supermarket to allah ya taimaka mama amin zan danƙa su a hannun shi dan hakan zai fi akan yawo da hankali da masu hayar ke yi min ko ba komai shi na wani? da wasu su cinye min gara shi ya ciye mora haka ne mama allah yi wa nema albarka kuma allah ya taya kawo habibu riko Amin. Ji an samu maslaha tsakanin Alhaji Musin da Malam. Ina fatan nadamar da na hango a idanun Malam ɗin ta zamo ta gaskiya. Amin ya rabi. Shiru ya ratsa wurin. Na dube ta kaɗan sai ta motsa kai alamun tana sauraro na. To mamakin haƙura da zancen dukiyar naki a wurin baba ko? A'a, ba zan haƙura ba. Da a zaman jiya har da shi aka tsaye da magana ina dawa daga kwara zai danƙa min kayana domin lokacin yin amfani da su yayi. Dama an bashi ne ya ajiye min a matsayinsa na shugabana. sai ya nemi a bashi damar ya juya zuwa sanda zan nema to lokacin ne ya yi yanzu to mama idan bai da shi fa na sanar miki yana da gidan gona wanda da kuɗi na ya mallaka haka ya sayi gonaki duk da kuɗin nawa yanzu haka takaddun gonakin jiya baba umar ya amsa daga hannunsa gidan gonar kuma zai masa kuɗi habibu zai siya sai a haɗe da gonakin a lissafa idan sun kai adadin kuɗi na in kuma sun wuce sai a bashi ragowar haƙƙinsa kuma duk baba ya amince cikin ruwan sanyi eh saboda baba umar ba sa'an wasansa ba ne sannan komai da aka yi an yi shi ne a rubuce tare da shaidu idan komai ya kammala filin da ke kan layin su baba umaru za a siya a gina babban mall wanda zai kasance babu ce kawai ba a siyarwa dariya ne cike da jin daɗi na ce da sai in zama shugaba mai ba da umarni allah dai ya cika mana burin mu uwata domin komai da kika gani ina yi to don ingantuwar rayuwarki ne kada ƙasa ta rufe na malayin handa mai komai ya hana ki godiya nake mamana amma dan Allah ki kyautata baba zato to na ji amma ki sani ba godiya tsakanin uwa da ya sai a da'a samun babban rabo ranar lahira Allah ya biya ki da gidan aljanna firdausi amina ya rabi yau mama waya muke da abdulganiyun nan shiru te, har na cire da jin amsa tambayar da haka na kamo hannunta na langabe kai cikin sanyin murya na ce ki yi haƙuri mama idan sanar da ni zai takura miki wallahi na fasa jin nasabanmu da shi zan sanar da ke amma a taƙaice domin zuwa yanzu ya kamata ki so sanin ya nake da duk wanda kike ganin mu tare to mama ina sauraron ki kin ga baba abdulganiyu abokin mahaifina ne na kud da kud amma shi bai rabe ne yayin da mahaifina abdullahi ya zama hausa fulani dan asalin garin sokoto da allah ya nufa zan zo garin kaduna da zama baba abdulganiyu ne ya haɗa da baba umaru wanda shi kuma ya zama abokin kasuwancin sa ne daga arewa zuwa kudu baba umaru ya riƙe ni kamar shi ya haife ni don haka waɗannan mutane biyu ba ni da kamar su idan kika cire mahaifina abdullahi da hadiza sai kuma ke yata allah ya kai haske kabarinsu amin to mama ina danginmu na sakwato suna nan me yasa ba uwata kada ki tsananta bincike domin na yi miki alkawarin sanar da ke komai idan lokacin shi yayi to mama na kame bakina da kyau idan za ki shafararki tana na a cikin firij murmushi ne jin ta sauya kalar zancen ko sai zuwa dare za ki sha a'a zan sha yanzu bari ɗebo kaɗan yauwa sai ki zuba zuma zai fi daɗin ɗanɗano a kan a sa siga to mamana yana shan furen na dubu mama wacce ke gyara zogale za ta dafa mana wanda hajiya ina ta aiko da shi domin na ce kwaɗansa nake son ci da daddare ya dai uwata na lashe leɓena na amsa da ina burin na ganna a cikin gidanmu duk da ba na son hayaniyar jama'a amma san gani na tsakanin kakanni iyaye da abokanan wasa maza da mata wannan babban burina ne da ya jima a ruhina sai dai idan na nutsu cikin tunani sai wani lamari da na rasa gane kansa ya zo ya shafe duk wannan burin ta hanyar jefa ni cikin fargaba har sai na ji bana son gani na cikin dangin baki daya. sai na rika jin dama ban zo duniya ba banza mama tai da ni domin tunda na fara magana bata nuna za ta furta kalma ba na matso jikinta na jingina na sauke numfashi har lokacin bata kula ni ba sai na gyara zama a gabanta na ce zan so idan mun dawo daga kwara mu tsaya a sakwato inda halima ki banna a can dan zaga dangi na birni da na karkara don samun ladar zumunci allah ya kai mu lokacin amma zuwa sokoto ba yanzu ba saboda kowace tafiya daban nake sanyanta jinjina kai na ina wasa da ganyen zogalen da ta tsinke uwata da magana a bakin ki ko kallanta ne ta ware min idanu cikin jiran abin da zan furta sai na girgiza kai tare da tashi na shige daki na ina murmushi nana Khadija ta kenan uwata ta kaina na san damuwar ki bai wuce zantakan da kika gama yi ne banza da ke ba afuwan uwata ba ni da jarumtar biye miki ne mama ta farta tare da miƙiya ta shige madafi asabe da hinde asabe ce zaune a ta. Ta tsefe kawai da da kyar take kamo jelar saboda tsabar tsufa da ya gami da datti hinde kuwa tana nesa da ita tana gyaran gyaɗan miya hinde ni fa wallahi duk tijara da na gani gami da izina a hannun masu baƙaƙen kayan nan to ban sadu da ba ko misƙala zaratan abin nan bai tsorata ni ba don sai na ga bayan hurera kafin ƙasa ta rufe idanuna in ba haka ba raina ba zai taɓa yin daɗi ba yaya kamar kin shiga zuciyata tunanin da nake yi kenan yanzu wallahi da abin nake kwana da shi nake tashi musamman mijin da uwani za ta aura gashi mutumin kirki san abinsa bai rufe masa idanu ba da ganinsa ya san abin da yake yi haƙiƙa za ta ji daɗin zama da shi hurera za ta huta fiye da zatona za ta tabbata cikin jin daɗi mu kuma 'yan maula domin ko malam sai da ta yi da shi dama ya lafiyar giwa balle ta yi hauka inda kin so sami inda yake min ƙaiƙayi billahi azim ji nake kamar in waye gari a ce min alhaji musin ya mutu na rantse da sai na yi rawa da juyi don hurera ta ga samu ta ga rashi kenan a lokaci ɗaya ai da zaki bani haɗin kai na rantse sai dai ya auri wata amma ba dai uwa ni ba domin na fi jin takaicin ni'imar da za ta shiga mu kuma muna kallo kamar tumakai ina tare da ke yar uwa yanzu dai tunda mun samu ya yi mana yayyafin naira mu jajari to mu haɗe su kaf mu fantsama neman sa'ar datse wannan bakar alaƙa domin ba za mu kira ta da fara ba wata irin dariya hinda ta ɓarke da ita wadda ta ba asabe tsoro ta shige ɗakin ta da gudu ko ta biyo bayanta tana ci gaba da dariya kamar ta samu taɓin hankali nan kuwa ras take tsabar jin daɗin kalaman asaban ne aliyu ya aliyu ka bi umarnin hajiya domin ta yi rantsuwa ba za ka auri kowa ba sai amira fashi ya sauke ya kafe salma da ido me hajiya ta aika a gidan su khadija wanda ya sa ta saka ni a blacklist ko na kira ta bata shiga ga ta a online ina yi mata magana amma ta yi blocking ɗina na canza layi na kira ta tana jin muryata ta kashe na tura mata sako ta wayar kawar ta fanta ta ki da da reply sanar min abin da hajiya ta aikata a gidansu da ya janyo nake fuskanta wannan lamari ka yi haƙuri yaya ba zan iya sanar maka ba saboda na yi wa hajiya alkawarin kame bakina zan je gidan yau da kaina in ya so na ji ko me a bakinta kar ka je don mamanta ta fusata zuwanka zai iya zama zubewar mutuncin hajiya ne domin ta idan ta isa da kai ta hana ka zuwa gidanta kenan zuwanka kamar hajiya bata isa da kai bane to du me ya kawo wannan zantukan daga zuwa dubiya wannan tambayoyin hajiya ce kawai ke da amsoshinsu kuma ya kamata ta amsa maka domin ina zargin akwai abin da take boye maka da ya shafi kadijatin domin akan idanuwa na naji anta zainab tana mata rantsuwa akan wani abu na so jin abin amma hajiya ta sauya zancen tare da rufe da faɗa don na nemi ƙarin bayani zainab zan sama na ji munafincin da ta ƙulla domin tunda ta gano khadija wace ce nake son na hango tsanan lamarin a idanunta kuma wallahi idan ta yi sanadin raba da wacce nake so rayukansu za su ɓaci matuƙar ɓaci ka bi komai a sanni yaya amma ina ji a jiki na dija ba matarka ba ce Bace min da gani ko in naɗa miki shegen duka wawu ya kawai wacce ba a jin alkhairi a bakinta sai shari ni ɗin yaya za ki fice ne ko sai na zubar miki da haƙwara cikin fashi salma ta bar ɗakin kamar za ta yi kuka ni aliyu ina cikin tsaka mai wuya ya furta tare da sake dalin ɗin lambar fanta amma ka ta ringin ta gama ba a ɗaga ba kwanciya yana ci gaba da kiran wayar amma bai yi dacen an ɗauka ba balle ya roƙe ta ta haɗa shi da dija me yasa hajiya ke sai yadda nake jinta a zuciyata kuwa wallahi ba zan auri wacce kike muradi ba domin ban taɓa kallonta a matar da zan aura ba sai kanwa za ka tabbata ba aure kenan idan har baka auri 'yar 'dan uwana ba wallahi ba zan yi kafara ba kai da aure sai dai in ana yi a lahira sai dai in kuma za ka yi ba da albarka na ba wannan kam sai in ce maka na bar wa duniya kai babu ni babu kai har abada hajiya me yasa kika canza daga mai ƙaunar farin cikin 'ya'yanki zuwa kishiyarsa san ƙulla zumunci ne ya canza ni kuma ba zan taɓa dawowa ba da haka zabi ya rage gare ka ko ka yi min biyayya ka auri jininka amira ko ka fanɗare min na barwa duniya kai tare da yi maka tofin je ka ka gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya wai me haka kike yi idan ka gama yanke shawara ka sanar min wallahi ba zan matsa maka sai ka so cikar na ba amma dai ka tuna zaɓi biyu na baka kuma duk wanda ka ɗauka zan amsa da hannu bibbiyu tana faɗar hakan ta fice daga ɗakin kuka ya fashe da shi mai sauti baya ko jin kunya ƙannansa su jiyo shi zainab ya ambata cikin kaushin murya Wai ya laluba ya doka mata kira bugu ɗaya ta ɗauka da kara ɗin ango ta kwara mai illo kana lafiya abin da kika yi min allah ya miki fiye da shi allah ya sanya kunci a cikin zuciyarki sama da wanda kika jagoranci da samun allah ya kawo sanadin da mijinki zai gano ɓoyayyen halinki na raina masa mahaifiya allah ya karya kadarinki ki game da gamanki ta hanyar da biki zato ba me ke damun ka aliyu allah ya isa tsakanina da ke kuma kanwarki ba dai ta ji daɗin zama da ni ba wawu ya kawai butulu me saka alkhairi da sharri kafin ta sake furta wata kalma ya katse kiran sai numfashi yake sauki a cikin furzar da wuci sai kuma ya ɗauki kiɗin mashin ɗinsa ya fice kamar zai kifa to a can ma zainab kuka ta saka tana ɗura aliyu zagi kamar ba yayinta ba Gani hakan bai yi mata ba ta kira hajiya ta rattafa mata ƙarya da gaskiya hajiya ta yi shiru dan ba ta da niyyar cewa komai saboda yadda ranta ya ɓaci hajiya wallahi in wani abu ya same ni mara kyau bakin aliyu ne zai zo har gida ya baki haƙuri yata ki daina kuka in sha Allahu ba abin da zai same ki sai alkhairi to hajiya na gode na ce ki daina kukan nan ko na bari da kyau ki shafa min kan jikalle ta bata amsa ba hajiya ta kashe wayar tare da neman aliyu amma sai aka sanar mata wayarsa a kashe take ta ja tsaki tana cije leɓen ƙasa cike da takaicin rashin samunsa aliyu kam na fita gidan su dj ya nufa sai da ya aika yara har su uku ana dawo masa da amsar bata nan alhalin duk idan ya tambayi yaran sun ganta suna gaya masa ita ce ma ta ce a ce bata nan garin ya ji yana juya masa ya samu da kali ya zauna ya tsira bishiya ce ɗaya da ke nesa da kofar gidan idanu kamar mai kirga rassanta nan kuwa ya a cikin tunani kai me kake yi a nan murya baba ya katse masa tunani firgigirye tare da zubewa yana gaishe shi lafiya daga ina abokin karatun khadija ne ya samu kansa da furta hakan oh bari a turo maka ita don na san ka zo gaishe ta ne da jiki ko eh baba to jira ta da idanu ya raka baba yana zubga masa albarka a cikin ransa yana tsaye na fito fuska ta a haɗe ya sauke wata wawuyar ajiyar zuciya ya taho da hanzari kamar zai rungume ni na koma da baya cikin zaure da sauri ya rufa min baya ganin zan koma cikin gida sai ya riko hijabi na na juyo da idanuwa na da ke zubar hawaye na haɗe hannaye na alamun roƙo na ce don soyayyar ka da fiyayyen halitta aliyu ka rabu da ni rabuwa ta har abada a'a Khadija kada ki min haka ruhinmu ba za su ɗauka ba don Allah ki saurare ni Aliyu lamarin mahaifiya daban ne da na kowa don haka nake baka shawara da kai mata biyayya kamar yadda ni ma ne wata mahaifiyar na tabbata za mu ga haske a cikin rayuwarmu Khadija kin amince za ki iya rabuwa da ni na yi shiru saboda bakina ya yi nauyin amsawa amma ba wai don ba zan iya amsa da a'a ba sai dan ina ganin can fuska ne na amsa masa kai tsaye to ni ba zan iya haƙura da ke ba ki rubuta da ƙaunar ki zan koma ga mahalicci na. koma ciki kai kuma ka tafi kai wa mahaifiyarka biyayya dama uwani ba sa'ar aurenka ba ce Allah ne da ya baka ita har ta soma kula ka sai kuma sokuwar uwarka ta yi sanadin bata komi saboda son zuciya tsaye muka muna kallon baba da ya shiga tsakanin mai raba tsakani yana mazurai hannuna na ɗaga masa alamun bai na shiga gida da gudu shi kuma ya zube baba a gaba yana cewa baba ka yi wani abu wallahi ina son ta ita ma tana sona miƙa masa hannu baba ya aliyu ya zaro idanu baba kuma ya gyada masa kai ban fito da kuɗi ba baba ka yi haƙuri zan kawo maka za ka iya tafiya kuma wannan ita ce rana ta ƙarshe da za ka sake zuwar min ƙofar gida tunda matsiyaci ne kai baba ka yi haƙuri ka ci ubanka baba ya zago wa aliyu zagi yana naɗe hannun riga alhamin zai dake shi da gudu aliyu ya fito daga zauren ya kunna mashin ɗinsa ya bar unguwar amma yana ji a ransa ba zai iya rabuwa da dija ba ina uwa nan take to maza ki zo ki buɗe kunnuwanki da kyau ki saurari kalamai na akan matsiyacin yaron nan ina jiyo baba daga cikin uwar ɗakin mama amma ban motsa ba saboda wani haushin shi nake ji duk da yadda nake koran lamarin amma sai ƙara nutsawa cikin raina yake jiyo sabon hargaginsa ya sa na tashi daga kwancen da nake na tallabe kuma tuna hawa yana ci gaba da wanke min fuska kamar an buɗe famfo na harba ki da wannan matsiyacin yaron na faɗa miki na ƙara tabbas na raba ki da shi domin bai da komai sai ƙwamban banza da ƙarya da ganinsa ba zai iya riƙe ki ba balle har mu ma mu samu wani ihsani daga gare shi ɗan gidan matsiyata ne wanda ke neman cin yau babu na gobe don haka ni ma ina bayan mamanki ki fita daga sabgasa ki auri mai arziki wanda zai fanshe renanki da nai a yau ina bayan cikar burin hurera wato auren mijin da ya kere wa sa'a ɗaya tamkar da miliyan ba ma dubu ba kamar dai alhaji musin ko ma wanda ya zarta shi inda daraja ta za ta ƙara hauhawa duk inda na ratsa a yi min fadanci kamar wani basarake don ina da siriki isasshe wanda ya kama ƙasa ga dau wanda arziki yau mayafi ya barranta da talauci a uzu malam me kake ambata haka dama jari muke nema da ita ko me wani talauci gare mu da zamu jira har sai mijin uwata ya ba mu abin duniya malam dan Allah ka canza wannan san abin duniya naka bai da kyau ba haka musulunci ya tsara mana da mu nemi duniya ba wallahi ina jiya maka faɗawa halaka akan wannan makauniyar ɗabi'a taka wadda baka bar kowa ba kamar ba mai sanin ilimin addini ba na fahimci dai bakin cikin da kike min ya wuce iyaka furera bayan kina son ki amshe dukiyar ki mallaka wa uwa ni ta yi arzikin da kike mata fata shine ni kike so in talauce kamar beran masallaci to wallahi biki isa ba kin yi kaɗan ki zame min inuwar giginya na nesa ka sha daɗi na har rantse da Allah sai uwan ta zama jarina kamar yadda ta zame miki hanyar buɗewar ƙofofin samu tun bata san kanta ba wanda kike neman maida mata da kayanta na koma huhun ma'ahu bawan bawan karatun dan kama ne wa duniya zuwan zomo yanda na zo a guje na koma a guje to da sake wai an yi wa mai dami ɗaya sata dole ne sai kin canza tsari game da amshe dukiyarki ko kuma uwan ta zame min jari ko zaɓi na ƙarshe na je masallaci na yi shelaga mai son sadakar aurenta na ba wa kowaye ko da makaho ne kuturu gurgu ko bebe kai ko wanda ya haɗa duka na kasan nan ne in dai ta zamo rabansa ne zan ba shi ita sadaka malam kana cikin hankalinka kuwa a'a sama nake cizo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shin har yaushe za mu samu kwanciyar hankali daga ka ne malam shin san kuɗi hauka ne kanki ake ji hurera abin da na sani ni da in dai ni ne uban uwa ne to dole ne ki banni in yi duk yadda nake so da ita tun da bakin jinin ta ya ta'azzara ta zama uwar mata a gaban mu muna ta ibada da haramtaccen ruwa me kake nufi da kalaman kamala abin da jahilan farko suka yi ittifaki kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana nufin ka zama irinsu kenan? Ke hurera, shiru shiru fa ba hauka ba ne. Kada ki gana baki dama kina jefo min tambayoyi ki ɗauka na zama mijinta ce ne. To ina na a tsaye na kyam kamar nonon maza, ban rankwafa ba ko na kafa allura. Don haka wallahi ki shiga hankalinki da ni, ko allura ta tono garma. Sirrin ɓoye ya fito fili, a yi walƙiya kowa ya ga zahiri. Idan kuma kin musanta ki ci gaba da tsayuwa a gabana kina gaya min duk kalmar da ta zo bakinki, ni kuma zan shayar da ke zumar mamaki ba madara ba domin tarere zan yi wa mai shi ban da abin kaico Allah shirye ka amin yin la'asar ya fi miki ko in yi ban kaɗa kuma dole ne ki bani wani kaso a cikin dukiyarki domin in dogaro da kaina ko in hau mumbari na feɗe biri har wutsiya in na ce har wutsiya to tun daga salsalar zan soma tare da ba da dama duk wanda bai fahimta ba ya zo na mishi bayani gamsashe malam me ka sha ne yau abin da tunaninki ya baki mama ta yi shiru jikinta a sake hakan da baba ya hango ya sake buɗe mata wuta da barazana da wata siga mai taɓa zuciya wanda ya sa na fitowa idanuna cike da hawaye na rasa na a gabansa na ce don allah baba ka yi shiru ka ga makwabta na iya jiyo harshenka sannan ni taka ce ka yi min duk hukuncin da kake so ba mai hana ka dama kyan mijin ɗiya na farko ya zamo zaɓin mahaifinta ne na amince baba yi sadaka da ni ga kowa za ka same ni mai biyayya ga zaɓinka ni dai fata na rashin jituwa da yake tsakaninka da mama don Allah ya zo ƙarshe hankalin mahaifana ya dawo je ɗaya yadda za su kashe su rufe babu mai ji uwata tashi ki koma ɗakin ki bana son shirme mama ki ya haƙuri yau komai ya zo ƙarshe wallahi bana son wannan rayuwa da muke na sababin baba na ce ki koma ɗaki ko ki tafi gurin fanta ko dakin batta bata da ta ji komai saboda lamarin ya shafe ta kin ga daga nan za malam na rantse da wanda ya halice mu zan wulakan mama ki bari miji darajarsa daban yake na san kin sani to don darajar manzan farko da na ƙarshe ki daina daga harshenki a sama da nasa domin hukuncin Allah zai sauka a ki kai tsaye ba tare da duban 'yancin ki kike karewa ba Allah ya miki albarka uwata na gode ainin da tunasarwa maza shi ki tafi gurin fanta ina son samun maslaha da malam kallon baba ne ya zunku da kafaɗarsa yana maido da kallonsa ga mama ita kuma ta murmusa tare da bani umarni da hannu wato na tashi na tafi miƙewa ne na koma ɗakina na fito da hijab ɗina na waje amma ba su an kulle nufa ba daidai na miƙe ina zantakan zuci ganin ina tafiya mutane na raka da ido sai na tsaye da mai nafef na sanar masa inda zai kai ni wato gidan baba umaru domin kalaman baba sun tsaya min a rai ina burin sanin fashin bakinsa a bakin hajiya inna domin na tabbata ta san komai ɗaya ɗaya biri har wutsiya tereren ban kaɗa abun ɓoye ya fito fili allura ta tono garma su ne kalaman da nake ta maimaita a cikin zuciyata ina mai burin jin fashin bakin su a can gida kodija na fita mama ta nuna baba da yatsa tana faɗin duk abin da ka shirya yi malam ka yi amma ka sani hukuncin mai karya alkawari zai hau kanka kuma zan kai ka gurin wanda baya bacci balle gyangyaɗi wato Allah sannan ka tuna Allah na amsa addu'a wanda aka zalunta nan take a ƙarshe ina yi maka albishir da cewa auren lalle sunan shi dan na fahimci ka manta yarjejeniyar mu sannan kamar yadda ka tona min asiri ni ma zan tona naka mu zuba shege ka fasa dan halak kuma sai yanka za mu ga wanda zai fi kunyata a idan duniya baki buɗe baba yake kallon ta har ta dasa aya sharu za ki yi min ko mai hurera au sharu ko to ga fili ga mai doki ai wanda ya fasa aikata nufinsa ba dan halak ba ne hurera kin fi kowa sanin ban da taɓa abin a sha da haka ki gama borin kunya ki dawo kan hanya domin babu mai hana ni samun rabo a cikin dukiyarki sai Allah da ya halice mu shi ne zai hana ka samun rabon nan mama ta bashi amsa idanu soye cikin rashin tsoro da ban mamaki kenan, mu zuba mu gani ya ambata cikin buga babban rigasa. har ya juya zai tafi mama ta bi bayansa da sauri ta riko babban rigasa. ya juyo a fusace sai ta fada kirjinsa ya rungume ta tsamtsam yana sauke numfashi saboda dutsiyarsa yana son maman matuƙa sun jima a haka sannan ya ɗago ta ta ƙara lafiya da yin ɗage ta kai bakinta daidai kunnensa ta yi masa raɗa lamarin da ya sa shi ture ta yana gwama numfashi cikin nunota da yatsa sai dai ya kasa furta ko da kalma saboda nauyin da harshen sa yi bari masa gurin ta jikinta a mugun sanyayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala ashe dai shi ɗin ne ba hani bari ba wayyo ni hurera na ga ta kaina wannan wace irin rayuwa ce nake fuskanta ba laifi na ne. tun daga tushe ban santa inda aka hau ba balle saukar amma kadara bata canza zani ba Allah astagfirullah su ne zantukan zucin da mama take ta ambata har ta isa ɗakin ta yi masauki a bakin gado tallaba da kumatanta duka biyun hawa yana bin saman su baba kam zama ya a ƙasa da baskamar kayan wanki da fa da kirjinsa da ke bugawa da ƙarfi addu'a ma ya kasa ambata haka kunnuwansa sun kasa ya da abin da mama ta furta masa ya jima zaune a wajen sannan ya tashi tsaye kura hanyar zaure idanu zuwa can harshen shi ya motsa ta yaya hakan za ta faru kai dole ne in san inda kaina ke ciwo wallahi ko zan rasa rayuwata ba zan bari hurera ta da bakin labarin nan ba anya hurera ba ta da shafa aljanu kuwa amsar da bai ba zuciyarsa kenan ba ya zabura ya faɗa ɗakin mama a fasace tana ganin sa ta miƙe ta bi gefensa ta fice daga ɗakin ta shige ɗakin dije ta murza mukulli saboda idan ta tsaya za a iya haifar ɗa mara ido idan ta tabbata yadda take jin zugi a zuciyarta abin da da bai taɓa faruwa da su ba shine zai faru yau wato faɗa da duka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 a here hira